Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. yau da gobe yana taɓo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. Kama daga zamantakewarsu ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, ƙananan sana'o'i, nishaɗi, girke-girke. Kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu. A yau talata shirin yau da gobe zai leƙa gana tare da wakiliyarmu hawa Abdulkarim. sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. gani Allah gani rabbo gani abadana Shiri na yau da gobe Shiri na yau da gobe Murya Amerika kenan mai gidan mai taba gurmi Dabiya ba mutuwa ba inda rai sai an sadu. kwarkwata ta shiga tsumma sai wuda za ta raba su shiri na yau da gobe. Yau shirin namu ya fara da wakan marigayi sarkin gurumin Ghana Allah ya jaddada rahama gare shi. To kamar yadda aka saba ni hawa Abdulkarim Yankwaniya ce zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra, Ghana. Shirin na yau zai fara da ziyara da muka kai daga babban gidan makafai a nan Ghana sai mu ji takaitacciyar tarihin Malam Abdul-Jabbar lantam kwararren masanin fasaha mu saurari wakan nan na yahya da ya mata suna ji da naka mu kawo karshen shirin da kwalama dukkanin gabobin halittar dan adam suna da matukar muhimmanci amma ido ya fi matukar muhimmanci a jikin dan adam sabida dan adam zai iya jure komai a rayuwa banda rashin gani musamman waɗanda aka haife su da gani daga baya allah ya jarwace su da rashin gani

yayin da muka kai ziyara daga babban makarantar makafai a ghana wato ekwapun school for the blind shugabanni da sarakai da suka kawo ziyara sannan suka kawo tallafi daga makarantar makafai sun bayyana dalilin zuwansu kai ne wa alhaji ali muhammad kaifa umar adam kaifa sarkin jihadin shama muslim coalition to menene dalilin kawo wannan to alhamdulillah dalili dai da dalili mm. saboda shi rayuwa yadda kake tunani ba haka yake faruwa ba wannan mun kawo ne albarkacin ganin cewa ɗiyanmu da ke nan da Allah ya jarabce su da rashin gani ba shi zai sa ba mu san da su ba ya kamata mu nuna musu mun san da su Ke sa mun zauna ne muka tuna muka ga ya kamata mu kawo musu ziyara amma kuma ba ziyara da baki da hannu goma ba da dan abin da za su rufa mu kansu asiri wannan ne karon farko a nan makarantar dai wannan ne karon farko amma organization da kanshi ba yau ne karon farkon yin alheri ga inda ya kamata ba wani kungiya ne community consensus and care foundation sunan kungiyar kenan yake yi to ainihin wanga kungiya dai an hassasa shi ne saboda wayar da ilmantar da yaran mu da ke shaye-shayen miyagun kwayoyi muna shiga makarantayya muna shiga communities makarantayya boko da arabiya duka to amma wannan kuma bai sa ba mu zuwa muna alheri na kyauta da mabukata ba abin da muke ciki kenan. karin bayani da ciki daga manyan da suka rako zuwa wannan da za su yi. Ni karin bayanin da nake so zan yi duk bayanin da ake bukata dan uwana mai sunan babana ya riga ya gama. Amma karin bayanin da zan yi ina kira da yan uwa ainihin dukkan waɗanda ke ƙasar ghana misali su duba wannan abubuwan nan da muka muna da attajirai suna da kuɗi a wannan ƙasar to don Allah su duba yanayin kokarin da ake ta yi ga waɗannan bayan Allah su kuma su yi kokari su taimaka su kuma su ci gaba da yin irin wannan kokari da ake a wannan kungiya waɗanda yake tana tausaya ma ainihin na ƙasa da ita. Alkalifa. Ni ne Ustazu Abubakar Sulaiman, chairman na ashaman Muslim Coalition, alkali kuma na fadan sarkin musulmi ta Traditional Council. Gaskiya wannan abu da aka yi yai kyau kwarai kuwa yanda aka yi hikima aka zo da wannan abu aka ba wa'annan makafai ina jin mun zo mun tadda yaranmu musulmai ciki ce sa ni gaskiya kadan da zan fadi ya kamata mutane su yi kwaikwayo da irin abin da aka yi especially a shaman muslim coalition mun je mun sanar da manya a duba irin wannan abu a hada kai ya so a yi a taimaka kamar yadda aka taimaka wa nan wancan mun je prison mun je mun taimaka musu an ji daɗi gashi an zo na biyu allah muke roko ya taimaka muna mu ya muna yin wannan taimako ya continue kar ya zama abin da za mu saya domin abu ne da yake yana da kyau kwarai matan nan ta yi batun cewa kayan kayan da suke bukata ma ba shi gana ana aiko ana shigowa da shi so wani karin haske za ku yi dangane da duk abin da ya faru sunana bakar iliyasu maiga galadiman sarki digawa shama piyaro na fadan sarkin musulmi jakada na fadan sarkin musulmi to ina ta ma yau da zuwan mu da mun kai nan ga da wayan ga kaya muna kara roƙon Allah ubangiji Allah ya sa ko don lokaci muna zuwa kayayyakin da aka ce ana fitowa da shi kasan waje ana zuwa da su don saboda yaran su samu karatu ni nawa bayani da nike da shi kadan shine ya kamata mu zare damse mu sosai mu kuma mu taimaka musu tunda kasan waje yake fitowa kuma mu taimaka yadda yaran za su yi karatu ina jin daga cikin manyan teachers nan guda ta yi magana da cewa kar yaro ya makance a haje shi daki a ce wai za a bari wani lokaci ya je yana waje yana bara wannan ba daidai ba ne yau mun zo mun iske yaran takun su da su da komi su duka yana nuna cewa insha Allahu akwai ci gaba wata rana saboda shi mun da muke da makafai da suke gida mu yi kokari wani bara wani a zuwa na bakin hanya da makamancin su wallahi duka bai taka karaya karya abin da zai taka karaya karya shine insha Allahu a kawo su sukun su ma zo su ci gaba da shi saboda shi yau mun zo mu ma mun zo mun nan da kayan da mun ka bayar da kayan da an ka taimaka muna roƙon Allah ubangijin Allah ya sa wata rana mu kuma sake zuwa nan yaran kuma muna duwa Allah ba su lafiya shugaban makarantar makafan ta ce I'm happy to see you here we have a lot of na yi farin cikin ganin ku a nan muna da makarantu da yawa na makafai amma kun zaɓi wannan makarantar ikwafin na makafai ma'ana zuciya ku tana nan da haka da farko zan yi amfani da wannan damar in yi muku maraba watakila wasunku wannan ne karin farko zuwan ku nan Wannan makaranta ce da muke ba da ilimi ga masu fama da matsalar gani. Makaranta ce ta al'ada. Muna da keji har zuwa firamare sannan muna da JHS kuma muna da sashen gyaran hali wanda galibi manya ne. Makaranta ce da take karban dukkanin nau'i na shekaru har inda kai makaho. idan kai makaho ne kuma kasance kanka a nan muna tabbatar da cewa mun baka karatu da akalla za ka yi rayuwa da shi don kada ku kasance a bakin titi muna da ma'aikata da suka makance a nan manya ne masu gani kamar mu kaddara ce ta same su suna nan muna horar da su yadda za su yi amfani da yanayin karatu da rubutu ta yadda idan suka fita daga nan wasu ka iya komawa bakin aikinsu su ci gaba da aiki sannan muna da 'yan firamare 1 zuwa zuwa JHS sannan kuma suna rubuta jarrabawa su shiga makarantar sakandare daga nan wasu sukan shiga jami'o'i wasu kuma su shiga kwalejoji daga karshe su samu aiki da zai ba su kuɗaɗe. Ina kuma so in ba ku sako domin muna da makafai. sa'ad da kuke da yaro mai bukatan kulawa na musamman kada ku ɓoye yaro a ɗaki kamar yadda wasu suke ganin kawo su makaranta bata lokaci ne ba haka ba ne muna da malamai a nan masu naƙasan ciwon ido kuma suna da basira suna ba da ilimi kaga dan allah ina amfani da wannan damar kawai ne domin isar da wannan sakon ku wasa wannan sakon a ko'ina a masallaci a tarurrukan idan kun san wata 'yar uwarku ko wani 'yan uwanku mai ɗa makaho ko ciwon ido na makanta ko da mai shin ya girma za a iya koya masa abin da zai iya taimaka ma rayuwarsa makanta na iya zuwa a kowane lokaci dukkaninmu wasu mu idan ba mu sa gilashin ido ba ba za mu yi karatu ba da haka dukkaninmu kowanne yana da lalura ta wani hanya akwai wani bukata na musamman da kuke isar kuke son ku isar wa gwamnati ko masu hannu da shuni what i want to add is we have a unique to abin da nake so in kara shine muna da kayan koyarwa da koyo na musamman wanda ba shi a kasuwa wato takardun rubutu na makafai gwamnati ba za ta iya ita kadai ba makanta yana da tsada duk wani abu da muke amfani da shi a makarantar nan ana shigo da shi ne daga kasashen waje takardun nan namu da muke rubutawa ko muke rubutu a kai ba za ku iya ganin littafin karatun makafai a ko ina ba duk lokacin da za ku sake zuwa nan ku tambaye mu kayan karatu za mu nuna muku abinda muke bukata so ba so na ga zuciya. zamaninsa kowa da kabarinsa kowa da zamaninsa kowa ya gida na sai na wani gida na ka kowa ya gida na shi so ba farin hakori ba shi ne so ba so na ga zuci kowa ya gida na sai barna bari gida na ka kowa ya gida na shi barna kowa da sa, kowa da sa, kowa da lokacinsa kowa da zamaninsa kowa da zamaninsa kowa da zamaninsa kowa ya gida na sai barna bari gida na ya haya da zamani sa kowa ya ji da na sai barna bani da naka kowa ya ji da na shi ya da zamani sa kowa ya ji da na sai barna bani da naka kowa ya ji da na shi ba shi ne so ba so na ga zuci kowa ya ji da na sai barna ba ne gida na ka kowa ya ji da na shi ajiya mai ni da zamanin ta kowa ya ji da na sai barna ba ne gida na ka kowa ya ji da na shi barna kowa da zamaninsa kowa da kabarinsa kowa da sa, da haya da zamaninsa da haya da zamaninsa kowa ya ji da na kila naka kowa ya kila naka saurari kan yahaya mu saurari wannan tattaunawa da ƙwararren masanin fasaha malam abdul lantam wane ne yakubu abdul lantam ah yakubu lantam abdul jabbar eh, ni daga northern region isgonja eh, cikin kwandai kenan to na fara skuna um, Hulafau Islamic Primary da JHS na je Tamal Secondary School from there na zo Panda Secondary School tukuna na je furduwa Technical University from there she na degree na daga India University abinda ya kama da school na kenan. Gaskiya bayan karatu ni da rafani na muna aikin mai oil business amma shi na samu aiki daga wani company daga Brazil na garin ga na musu aiki. So na yi aiki da company da yawa tukuna na zo na ganwe inda aka kai ya fi mu da kanmu mu fara kamfanin mu shine muka fara Colsys Ghana Limited IT Company. Menene Eh, yana nufi kamfanin da yake develop eh, software yana ba companies, banks, hospitals. So eh, abin da kenan ne ko abin da ya kama da na kurori muna yi wannan aiki. Aka ce software me yake nufi? Eh, abin da yake nufin nan ne abin da duka zai taimake al'umma. Kin fahimta zai taimake al'umma kana neman ka send kudi kana neman ka have wani data about wani abu aka shi ake nema. Wato idan na fahimci software akwai ire-iren mu da yawa da bamu san ma'anar software ba. Wato ana kirkiran wani abu ne through na'ura sai a ba wa company kaza zai ɗaya ya ɗauke amfani da shi wurin katunsa aika kuɗi cire kuɗi mu'amalan ma'aikatan shi kudi shine software. Eh, shi kenan shi kenan aikin nan muke yi. To aikin mu ya zama kaman dynamic ko wani bangare ne neman aikin da muke yi a yi amfani da shi. mu aikin mu zai bari abin da mutum ke yi ko al'umma za yi a samu soki cikin. Ku da kan kuma kuka yi? Eh gaskiya eh, na fara da dawaye na eh, amine na biyu muka fara eh, kamfanin ga mun fara ba da kudi ba ilimin da muka samu a wurin makaranta shi muka fara da shi da muka fara muka samu kamfani insurance company ya zo yana neman muhimmin software banks kuma sun zo wai suna son mu mu software to abin da ya bari aikin mu ya ci gaba kenan to yanzu haka ba courses kadai muka yi da shi a company ba muna da another company shi batun security ne kuma cikin IT so muna da secure central kuma da courses muna yin consultancy Ghana nan ga Nigeria UK USA eh gaskiya namu software muke yi abin da baka gani amma kaya ka filin shi aha shi ake kiran software koma kan tarihin ka har ila yau bayan courses kuma kana da wani company kuma daban eh gaskiya ina da wani company ana jiran shi lantam group kuma ana da another company kuma ana jiran shi mai gari limited gaskiya muna supply muna iya muna yin consultancy abinda duka kana so mu supply ka ina da partners daga um, turkey daga usa ne kana neman abinda duka za ka yi amfani da shi a garin ga eh, na iya na wannan harkoki ke kuma yanzu kuma sai bangaren kwalama kamar da ka sani a sashen mun bangaren kwalama yau mun shiga gidan abincin nan na alfredos bites inda muka tattauna da wani mai gashin rago sukuto wa alaikum ya sunanka sunana abdulaziz abdulaziz wa Lazis Garo. Mun san kuma Najeriya su suka fi kowa iya gashi. Sai a ce a Ghana nan an samu ko wanda shi ya iya gashi. Za ka nuna mana yanda kuke yin naku yayi daban da na kowa. Eh, mu yanda muke yin namun nan gaskiya na zauna Najeriya amma ban ga ana irin shi ba. Dan ni na zauna Nijar kuma Nijar ban ga ana irin wannan ba nan wanda ake yin nan. dan shi nan din ya bambanta da na ko ina ina so in ji saboda nan akwai kayan aikin da ban taba ganin su ba in ba ne ne ba isa kayan aiki eh, kamar su me kayan gashin nama hakan ga da ababen da ake sa ma naman nan ban taba ganin su ba in ba nan ba baka taba ganin su a Najeriya ba ka taba ganin su a Niger ba Niger ban taba gani kuma aikin nama shi nake ko ko Niger ko Najeriya don na zama na aikin nama wurin nan amma kayayyakin nan ban gane su ba sai ne ne akwai na'uran da ake gashi da akwai akwai akwai akwai shuka kala kala wanda ake gashin nama da su kala kala a nan gidan alfidos eh farko dai abin da za a yi za a je a sai rago a yanka in aka yanka a zo a fede shi in aka fede shi sai a fashe a cire a cire hanji in aka cire hanji a tumbin nan sai a ce a zo da tumbin nan bayan an zo da tumbin nan sai mu kama hanjin nan mu tatsa in mun ga tatsa hanjin nan akwai gashin da za mu cire ciki akwai kuma abin da za mu cire wanda ba mu son su ciki muna zuwa mu abin gashin din su kisa in muka gama wannan sai mu dauko naman nan mu zaka mu gyara shi mu raba naman nan kashi hudu idan muka raba naman nan kashi hudu nan in kamar na gawayin nan zamu yi zamu raba naman nan kashi hudu amma in dai zamu yi na mashin din nan shi mun sa shi duka haka nan eh mun gasa shi fulo yanzu mu yi na mu yi na gashi na gashi mun ga raba kashi hudu hanjin nan sai mu mu sa mai muna shi akwai rigan da muke cire a cikin tumbin bisan nan mm-hmm. muna shi hidda sai mu gyara hanjin nan in muka gyara hanjin nan ya gyaru sai naman nan ya mu raba shi kashi hudu in muka raba naman nan kashi hudu to sai mu aza kan gawayi in muka aza kan gawayi bayan ya samu kawai minti talatin ko ashirin ko dangance da yanayin bisa da yake in babban bisa ne in karami ne minti ashirin ma ka aika juya shi in ka juya shi ya koma ya abun gashi ya samu wani minti ashirin kana aika koma kamar da ashirin da ka juya shi nan bayan ka juya shi nan kuma kana aika abun gashi yasa in ya samu kawai awa guda to insha Allah naman ya gasu akwai wani kayan sinadarai da kuke sa mai da yake eh, akwai akwai muna daka muna daka tonga da abun gashi da kuli da magi su magi dai kala-kala dai muna sayi musu a ciki da kayan yaji dai irin su wasu dai ban yan kayan ki sunan su. Kayan yaji irin su na kimba, kanamfari da sauransu duka kuna su eh, cita. duka muna eh, hada masa. To ina so kaɗan bani bayanin bambancin mashinin da kace daban-daban nan. Eh. Menene bambancin saboda ni ban san ma. Eh mashin ɗin da nace bambancin nan shi wangan nan akwai mashin guda gare mu muna iya musa rago 10 ko 15 ma cikin mashin din nan a sa rago eh, raguna eh raguna 15 raguna ɗaya ɗaya eh, goma sha biyar eh, a sa cikin mashin kuma ya gasa su cikin minti nawa ya aika awa uku ko awa hudu ba tare da an juya ba shi da kanshi zai juya ba shi da kanshi zai juya kuna kuna sa lokaci in lokaci kaza yayi muna sa shi lokaci kaza in lokaci kaza nan yayi mun a wanga shi mun bude shi mun cirke ragunan nan mhm. bisa man nan da ya taru nan mun juye shi cikin wani roba hakan ga bayan mun juye wannan sai mu koma maida shi ciki mhm. ya samu wani 2 hour eh, ya samu 1 hour ciki yaso insha Allah naman yayi rai wato idan an fere ragon an cire duk hanjin eh. so she ku bashi wannan spices din eh. idan kun shafa mai spices din duka kun kare wato dandanon an shafa an kare mm. sai kawai a tura cikin mashin tura cikin mashin insha Allah in ya samu awa biyu ko awa uku yayi ready amma ke ga mu can wajen mu nan yawanci duk ba su gashi da gawayi ba su gashi da wanga mashin suna gashi da ice eh tsakanin Niger da Nigeria su suna gashi da ice ba su gasa nama da gawayi gashin nama ma da gawayi garin ganin gana yi so she me zaka fari game da yanayin nama dan dan dono da sauran su ne inda ka ga yanayi eh ni dai gaskiya da nake ganin nama dai irin san irin nake jin nake ganin nama nan akwai kayayyakin da nace miki ai ban taba ganin su ba wanda ake samu nama eh nan dai gidan ba ma a Ghana ba a Ghana ma na yi aikin nama amma akwai sunan suna da kayayyakin da ban taba ganin irin su ba sai ne nan ma gane aikin nan ma nake ka yanzu nan eh, amma can wurin da muke aikin nan ba wani ma yanzu bai san ma akwai wannan na'urar kayayyakin ba da mashin din na gasa namun nan ragon kuma akwai wanda ana sa ayin kana so muna sa maka shinkafa ciki in kana so wani mun sa maka kuskus ciki kuskus eh. kuskus din na Najeriya eh. sai a cika shi cikin tumbin sai a dinke in aka dinke sai mu sa shi ciki insha Allah hin ragon shi ready shi ma yana akwai wanda ake sa shinkafa ciki duka cikin mashin kawai duka shi ne wani aiki ki kuke yi eh, ana san dai zaka ga sarako kana dan shan wahala eh. amma nan mashin kawai ne naka ne kawai ka yanyanka ka fede ka gyara ka eh. bashi na spices kawai ka tura ka zamana kana duban lokaci wa shi na gawayin ya ba da wahala bisa ga nan mashin din eh na gawayi shi ke ba da wahala dan shi dole ka tsaya kusan abin nan saboda in ba kana kana jujjuya maka zai kone in ba haka nan ba zai kone amma shi wanga nan shi da kanshi ke juya bai kone ya barin hakuri ba shi ne ba barin hakuri ne so ba so na ga zuci kowa ya ji da na sai barna ba ni gidana so ba so na ga zuci kowa ya ji da na sai barna ba ni ji da na ka kowa ya ji da na shi da barna kowa da sa, kowa da sa, kowa da kabarinsa kowa da zamaninsa kowa ya ji da na sai barna ba ni ji da na ka kowa ya ji da na shi da barna yaushe ka kare na gidan gobe ma gida na kike barna gida na ka kowa ga gida na shi yaushe ka kare na gidan gobe ma gida na kike barna gida na now. da lokacinsa kowa da zamaninsa kowa da zamaninsa kowa da zamaninsa kowa ya ji da nasa ya bar na bani da naka kowa ya ji da nashi ya bar ya haya da zamaninsa kowa ya ji da nasa ya bar na bani da naka kowa ya ji da nashi ya bar ya haya da zamaninsa kowa ya ji da nasa ya bar na bani da naka na shi ya akori ba shi ne so ba farin hakori ba ne so so na ga zuci wa ya jida na sai barna bani jida na ka kowa ya jida na shi ajiya mai rida zamanin ta kowa ya jida na sai barna bani jida na da zamaninsa kowa da kabarinsa kowa da lokacinsa yahaya da zamaninsa yahaya da zamaninsa kowa ya ji da nasa ya bar na ji da naka kowa ya ji da nashi ya bar na kawo karshen shirinmu na yau sai wani mako idan Allah ya kai mu. Ni hawa Abdulkarim yau da na gabatar nake cewa a huta lafiya. Masu sauraron mu a nan kuma muka kawo karshen shirin namu na yau. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. tare da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Amurka yau ta